the battle has ended, and thus Ghana, your beloved country, is free forever. Tsohon shugaban Ghana na farko Dr. Kwame Nkrumah kenan a lokacin da yake bayyana samun yancin Ghana a wani gagarumin taro da aka yi a Black Star Square da ke birnin Accra a shekarar 1957. Shugaban Ghana na farko ya kaddamar da shelar kishin ƙasa, lamarin da ya kai ga rera waƙoƙin kishin ƙasa kamar haka. I will keep my faith, you will beautiful Dr. Kwame Nkrumah ya ce kishin ƙasa shine zai kai ga mu na Afirka su yi gogayya da sauran ƙasashen duniya. A wurin faretin bikin zagayowar ranar samun 'yancin Ghana na cikon shekaru 59 da aka yi ajiya a filin Black Star Square a birnin Accra. Shugaban ƙasan Ghana John Dramani Mahama ya maimaita irin wannan kira na kishin ƙasa. You always carry within you the pride and the love of country Ghana. We may be many and a diverse people, but we are one nation with one ya ce ya kamata mu yi alfahari da nuna soyayya ga kasar mu ya ce za mu iya samun saɓanin ra'ayi amma duk da haka mu san al'umma ɗaya muke da makoma ɗaya na tuntuɓi malam bawa abubakar wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum a birnin accra ko yalla ana samun al'umman kasar ghana da kishin ƙasa kamar a da. to alal al'umman ghana suna da nuna kishin ƙasar ƙwarai da gaske ga wasu kasashen afirka domin idan ka duba yadda gane ke tafiya kullum ba sa fatan wani yawan tashe-tashen hankula ya ka ga akwai abubuwa da dama da suka faru in a wata ƙasa ne sai ka ji kawai ƙasar ta barke da yaki amma gane sai ka ji an ce a'a a yi hakuri a zauna lafiya kaga wannan wani nau'i na nuna kishin kasa zaman lafiyar kasa na daga cikin wato kishin kasa. to ko menene dalilin da ya kawo raunin kishin kasa tsakanin al'ummar afirka sai ya ce. abin abin da nake gani ne shine gazawar gwamnati na cika alƙawuran da ya kamata wata tawa al'umma samun abubuwan jin daɗi kamar wutan lantarki da ruwan famfo waɗannan abubuwa ana samun wuya wurin samun su yadda ya kamata kaga wannan ba za a ce mutum da buje ka hana shi kuka ba mun so samu ne kaga kowa ya kan yi hakuri don nuna kishi kaza zato amma waɗannan yanzu an waye gari gwamnatocin ba ta cika alƙawari wannan yana daga cikin an samu rauni a wurin kishi kaza a wurin al'ummar kan Afirka kenan. A wurin cigaban kasar kuwa da kasar ta samu shekaru hamsin da tara da samun yancin kai cewa ya yi. Ito eh wallahi fi da layi hamsin da tara ɗin nan dai ba a samu cigaba sosai ba. Kasan to Ghana ita ce ƙasa ta farko kudu da amadar Sahara na Afirka baki ɗaya ta samu yanci amma ya zuwa yanzu idan ta je wasu kasashen za an samu ci gaba kwarai da gaske fiye da nan Ghana. Malam Bawa Abubakar kenan mai sharhi akan harkokin yau da kullum a birnin Accra galibin mutane ne suke kira da a koma baya a nuna kishi ga ƙasashenmu na nahiyar Afirka don ci gabanmu.